الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ɗaya da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin at tafsaratu fi ulumil qur'an kamar wanda aka saba a daidai wannan lokacin insha Allah subhanahu wa za mu ɗau darasinmu daga inda ya dakata a satin da ya gabata in ban manta ba darasinmu da ya gabata shine darasi na hudu a cikin wannan littafi wanda kuma muna cikin almabhasus salis ko kuma a wannan darasi muka kawo ƙarshen almabhasus salis inda wannan almabhas salis ya kumshi bayanin ma'ana ta ulumil qur'an wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala a wannan darasin namu na biyar a cikin wannan littafi za mu fara da farkon almabhatur rabi'u mabincika ta hudu na wannan littafi wanda ita wannan mabincika za ta tattauna ne akan abin da ya shahi bayanin nuzulul qur'anil karim saukowar alqur'ani mai girma malam ya ce lil qur'anil karimi nuzulani alqur'ani mai girma yana da saukowa guda biyu al'awwal saukowa ta farko ta shi alqur'ani nuzulun min allawil mahfuzi saukowa ce daga lawil mahfuz ila sama'i duniya zuwa sama ta kusa ma'ana shi wannan alkur'ani ya sauko daga laul mahfuz zuwa sama ta kusa inda aka saukar da alkur'anin ga baki ɗaya bi ma'ana jumlatan wahida yadda ma ya sauko gaba ɗaya a wannan lokacin. Asani sai sauka ta biyu nuzuluhu min sama'i duniya saukowar alkur'ani daga sama ta kusa wadda ita ce wannan sama da muke gani ana ce mata samar duniya menene ma'anar wannan sama ta kusa wadda ita ne mu kawai ke iya tsinkayar alamunta munajjama ya sauko ne kashi-kashi abin rarrabawa alan nabi Muhammad ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan da Allah ta'ala ya sa aka saukar da alqur'ani daga lawul mahfuz jumla wahida zuwa samar duniya to daga nan wannan sama ta duniya kuma sai aka kama ɗebo alƙur'anin kashi-kashi daidai gwargwadon buƙata? haka alƙur'ani ya yi saukowa har aka zo inda alƙur'ani ya kammala sauka bi ma'ana ya cika wa tawdihan lizalika domin bayyanawa tsakanin sauka ta farko da kuma sauka ta biyu ta naqul malam yace muna cewa an-nuzulul awwal sauka ta farko nazala alqur'anul karim alqur'ani mai girma ya sauko min al-lawhil mahfuz daga lawhul mahfuz ila baitil izza zuwa ga wani wuri a sama da ake ce ma baitul izzati inda shi wannan baitul izza akwai mala'iku dubu saba'in da suke shiga cikinsa a kowace sahiya kuma duk suka shiga ba za su sake komawa ba a zuwa ranar alkiyama kuma haka al'amarin yake wanda wannan kenan daga cewa abin da muka iya fahimta rundunar Allah ba wanda ya san iyakarta amma Allah ya ba da labari akan haka wa ma ya alamu junu da rabbika illahu to shi wannan baitul izza fis sama'id dunya yana a sama ta kusa kuma an saukar da shi jumlatan wahida wato lokaci guda kai tsaye wannan alkur'anin da ke ga hannunmu wanda ke ɗauke da izifitin an saukar da shi lokaci guda daga laul mahfuz zuwa sama ta duniya a baitul izza ko kuma sama ta kusa wa hadha nuzul wannan sauka a kana ba'da nubuwatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance bayan Allah ya ba annabi manzanci ne ya kasance bayan Allah ya ba annabi manzanci ne To, ma'ana wannan saukar kenan, ma'ana saukar ta kasance bayan ba da manzanci ne ko kuma a'a. Amka na ƙobla dalika, ko kuma ya kasance gabanin a ba da manzanci. Wannan shiyar da muke ƙoƙarin fahimta ko kuma malam ke ƙoƙarin bayyana muna. ra'ayani lil ulama maluma suna da fahimta guda biyu a dabra da wannan cewa alkur'ani ya sauko ne jumla ga baki ɗaya zuwa a baitul izza a sama gabanin a bayan Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma gabanin a aiko shi ne arjahahuma arjahahuma wadda a mafi rinjaye al'awwalu bayanin harko na cewa an saukar da alƙur'anin ne jumla ga baki ɗayansa a sama ta kusa bayan da Allah ya aiko babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi tadullu alaihi al-athar shine wanda hadisai suke dalili a kansa an samu asar ba ko guda ba masu dalili akan haka kuma su waɗannan asar al'atiya masu tahowa wa na hazan nuzul wannan saukowar alƙur'ani ga baki ɗaya jimla guda a baitul izza a sama ya kasance fi Ramadan a cikin watan Ramadan Lailatul Qadr kuma a daren Lailatul Qadr wa dalilu ala haza wa dalilu ala nuzul abinda ad-dalili akan bayanin wannan saukowar Alƙur'ani ga baki ɗaya a baitul izza a sama a daren lailatul qadr ma ya ce abin da ke tahe ma'ana akwai dalilai da tahe da za su bayyana mana haka na ɗaya ƙaunu ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce a cikin suratul qadr aya ta farko inna anzalnahu fi lailatul qadr hakika mu mun saukar da Alƙur'ani mai girma a daren lailatul qadr wanda Allah ta'ala ya bayyana haka a cikin littafinsa wanda kuma maluma magabata sun yi bayani shine saukowar alkur'ani ga baki ɗaya daga baitul izza zuwa a daga laul mahfuz zuwa baitul izza a sama ta kusa wa qala subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce, Hamim, kamar wadda aka sani, su huruful muƙadda'a, Allah maɗaukakin sarki ya bar makansa ilimi game da suwa. Duk sadda aka karanta wani mabuɗin sura ko matasar sura ko mafararta, to na harufa su ake ce ma hurufu al-muqatta'a kuma Allah ya ban kansa ilimi game da su ba wanda ya san fassara su bisa ga haƙiƙa in ba Allah ba to sai Allah ta'ala ya ce wal kitabil mubin ina rantsuwa da littahi wanda yake ne bi ma'ana al-qur'ani mai girma inna anzalnahu fi lailatin mubaraka haƙiƙa mun saukar da shi alƙur'ani a dare mai albarka inna kunna munzilin ko munzirin haƙiƙa mu mun kasance masu gargaɗe wannan ya nuna mana da Allah ta'ala ya saukar da alƙur'ani a cikin wannan dare mai albarka sa'annan kuma Allah ya yi bayanin cewa mu masu gargaɗi ne kenan akwai zawajir a cikin alkur'ani mai girma ma'ana abubuwa na kwatsuwa da tsawatuwa zuwa gare mu mu bayin Allah daga cikin dalili dai dun na harko waɗannan ayoyin da makaranto duk suna kawo mana dalili akan cewa an saukar da alkur'ani a sama ta kusa a lokaci guda waɗannan ayoyin guda biyu sun tabbatar da haka wa qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukaki ce a cikin suratul baqara shahru ramadan allazi unzila fihi alquran watan ramadan wanda Allah madaukaki ya saukar da alqur'ani a cikinsa shi alqur'anin nan hudan linnas Shiriya ne ga mutane wa bayyinatin kuma hujjoji ne min alhuda na shirya alkur'ani yana ɗauke da tarin hujjoji na shirya wal furqan kuma alkur'ani yana ɗauke da bayani abin da ke rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya idan ma karanta alkur'ani muka yi tadabburi akan alkur'ani za mu fahimci abin da yake gaskiya sannan kuma za mu gane abin da yake ɓanna ne don mu kauce mishi wa inzalu aksaru ma ridu. wal inzalu kalma al inzal aksaru ma yaridu fi lisanil arabi mai yawan yanda kalma ta al'inzal take zuwa a cikin yaren larabawa fima nazala jumlatan wahida to za ta yi bayani ne akan abin da aka saukar jumla a guda lokaci guda idan aka ce al'inzal abin da ya sauko lokaci guda wal ayatu sabiqa ayoyi kuma waɗanda suka rigaya suka gabata waɗanda suka shuɗa kamar ayoyin da muka karanta tun daga suratul qadr da kuma hamim da ɗaya daga cikin aya guda ta suratul baqara ta dukkan waɗannan ayoyi dallat ta yi dalili ko tana yin dalili ala annal qur'ana akan cewa shi wannan babban littafi na alkur'ani nazala jumlatan wahida ya sauko jimla guda fi lailatul qadr a daren lailatul qadr ma'ana ba zuwa ne ga babban manzo ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ne dai a ainihi wannan sama ta kusa a baitul izza ahazan min suratul qadr idan muka yi riko daga abin da ya zo cikin suratul qadr in mun rike wannan za mu fahimci ya sauko ne lokaci guda daga laul mahfuz zuwa sama ta kusa wa iya lailatul mubaraka kuma shi wannan dare na lailatul qadr shine dare mai albarka shi kuma yadda za mu fahimta haka ahazan idan muka yi riko min ayati duhan daga ayat da ta zo ta suratu duhan inda Allah madaukaki ya buɗa ta da huruful muqatta'a hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubaraka da haka Allah ya bayyana cewa daren da aka saukar da alkur'ani daga lawul mafuz zuwa baitul izza a sama ta kusa wani dare ne da yake cike da albarka wa iya min layali shahari ramadan kuma ita wannan kwanan ko shi wannan daren na lailatul qadr yana cikin kwanuka na watan ramadan shi kuma inda za mu fahimtar haka a hazan min ayatul baqara idan muka riƙi ayat da a cikin suratul baqara wadda malami kawo mana cewa sha ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan za mu fahimci alqur'anin an saukar da shi ne a cikin watan ramadan kuma ya sauko ga baki ɗaya daga laul mafus zuwa baitul izza a sama ta kusa wa aidan malam yace haka kuma faminal badahi amma ana samun wata nuska da za ta cewa faminal badihi madadin badahi faminal badihi au badahi yana daga cikin abin da yake bayyane annal qur'ana cewa shi hakika alkur'ani nazala ya sauko alan nabi ga annabi sallallahu alan nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qur'ani ya sauko ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi sinina a cikin wasu shekaru ba shekara guda ba wanda alkur'ani ya ɗau shekara ɗaya ɗaya har ashirin da uku yana saukowa la fi lailatin wahida ba a dare guda ba wa annahu nazala fi gai ramadan kuma a cikin yadda alkur'ani yake saukowa ga babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sauko ma a lokacin da ba ramadana ba amma saukowarsa daga laulu mafus zuwa sama ta kusa wannan shine saukarsa a Ramadan a daren Lailatul Qadar kuma a jumla guda. Kama nazala fi Ramadan kamar wada shi ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin tsawon shekarun da alkur'ani yayi yana saukowa to yayi saukowa a wani lokaci na Ramadan da shi babban manzo fadalla haza sai wannan yayi dalili ala anna nuzul allazi nawwaha bi sha'nihi al-ayat sai wannan yayi dalili akan cewa sauko wannan da ayoyi suka ɗaukaka sha'aninsa ghairan nuzul ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mufarraqa ba wannan saukowa wace da alƙur'ani ya yi ba kashi-kashi zuwa ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam fi bid'a wa 20 sana a cikin shekara ishirin Idan aka ce bid'u daga ɗaya zuwa tara abinda bai kai goma ba fi da sinin ma'ana a cikin wasu ɗaiɗaikun shekarun da ba a kai goma ba. To kenan cikin shekara ishirin da wani abu amma an samu ruwayoyi waɗanda an tabbatattu waɗanda suka nuna cewa shekara ashirin da uku ne alkur'ani yi yana saukowa don haka kenan yanzu nan fi bida wa ishirina sana sai mu ce a cikin shekara ashirin da uku wa annal murada bihi haƙiƙa abin nuhi da shi huwa nuzul jimla wahida cewa alƙur'ani ya sauko jimla guda a daren a cikin kwanukan ramadana a daren lailatul qadar wanda aka saukar lokaci guda amma saukowa kashi-kashi ya ɗau shekara ashirin da uku na biyu wajatil asar as-sahiha hadisai ingantattu asar waɗanda suka zo mu bayyana suna masu bayyanawa li hadha nuzul ga wannan saukowar ta alqur'ani wa shahidatun alai kuma su waɗannan asar da yake sahiha suna masu shaida akan saukowar Alƙur'ani. akwai kama asar guda uku na ɗaya faminha daga cikin waɗannan asar waɗanda yake kuma ingantattu ne ma a raja wula hakim abinda al'imamul hakimun nai saburi ya fitar wasa hahahu kuma ya ce hadisi ne ingantacce min ɗariƙi dawud ta hanyar dawud bin abi hindin ɗan abi hindin an ikrama daga ikrama an ibn abbasin daga abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhuma annahu qala haƙiƙa ya ce anzalallahu alqur'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani ila sama'i duniya zuwa sama ta kusa fi lailatul qadr a cikin daren lailatul qadr fakana fakana Allah idza arada ayyuhiya ya shay'a aw a wahahu. kana Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance idza arada ya minhu shay'a idan yana son yayo aikin wani abu na alƙur'ani ga shi babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wahahu sai masa aike aw an hadisa minhu fil ardi shai'a. ahadasahu ko kuma idan Allah na so ya kaga wani abu a bayan ƙasa sai ya kaga shi haka tunda aka ajiye alqur'ani a lawul mahfuz aka ɗauko shi daga lawul mahfuz aka kawo shi a sama ta kusa da sai da mana ana ɗebowa kaɗan kaɗan gwargwadon bukata idan Allah yana nufin aikowa sai a aikowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har aka zo inda ya kammala na biyu daga cikin wa'annan asar wa harajal hakim aida aka dudde imam al-hakim ne saburi ya fitar min hadisi sa'id ibn jubair daga hadisin sa'id dan jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma wannan ruwayar ma daga abdullahi ibn abbas Allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa fi ƙauli ta'ala a cikin cewar Allah madaukakin sarki inna anzalnahu fi lailatul qadr haƙiƙa mun saukar da alƙur'ani a cikin daren lailatul qadr qala unzila alqur'anu jumla wahida yace an saukar da alƙur'ani jumla guda ma'ana lokaci guda kai tsaye dafa wahida fi fi lailatul qadr fil lailatul qadr a cikin daren Laylatul qadr ila sama'i duniya zuwa wannan sama ta kusa wa kana bi mawqi'in nujumi a wata nusa kuma wa kana bi mawaqi'in nujum aka nusa sa kasance wata ta ruwaito shi da cewa a a mawqi'in mawaƙin nujum wata kuma ta ce mauke bi ma'ana a mafaɗar taurari a cikin dare wakacin da dare ya tafi wa kana Allah yunazzilu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasance yana saukar da wannan littafi na alqur'ani ala rasulihi ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'dahu bi asri ba'd sashen sa bayan sashi ba ya sauko ne a lokaci guda ba za idan ka karanta asbabun nuzul za ka ga wannan sura ta sauko a dalili kaza wannan aya ta sauko a dalili kaza wannan aya ta zo bayan wannan ko wannan aya an shahe ta bayan da aka saukar da waccan aya. wadda ta zama mai shayewa zuwa gare ta kamar dewa da a darasinmu ko karatunmu na satin da ya gabata ya kasance. Kala, wa ƙalan labi na kafaru, Abdullahi Abbasin. Abdullahi Abbasin ya kawo a cikin wannan hadisi inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ƙalan labi na kafaru laula nuzila alayhi al-Qur'anu jumlatan wahida. kayirai suna cewa in dai har Qur'ani gaskiya ne daga wurin Allah me yasa ba a saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi wannan alqur'ani ba jumla guda bi ma'ana kai tsaye a saukar mai shi kamar wanda aka saukar da taura kamar wanda aka saukar da injila kamar wanda aka saukar da zabura kazalik Allah ta'ala ya ce kamar haka Allah ya so ya saukar da alƙur'ani kashi-kashi. Me yasa Allah ta'ala ya haka? Linusabbita bi fu'adak. Allah maɗaukakin sarki ce domin mu tabbatar da zuciyarka ka samu natsuwa. nahu tartila kuma ma karanta alƙur'ani karantawa. Wanda idan za ka karanta alƙur'ani abu ne da ake so ya zama a ƙira'aka ta zama murattala ka yi karatu ba wadda ka gada mai ba a wadda an ka koyar da a karantar da alƙur'ani na uku daga cikin asar a sahiha masu bayani akan cewa alƙur'ani ya sauko jumla guda daga sama ta kusa a daga laul mahfuz zuwa sama ta kusa wa aka rajala hakim kenan dukkanin waɗannan asar sun hito ne ta na'iyar a hakim al'imam al-hakim annai saburi aida kuma min dariki dawu ta hanyar dawu bina bi hindin ɗan abu hind an ikrama an ibn abbas radiyallahu anhuma daga ɗan abbas allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa Fala. Abdullah ibn Abbas ya ce unzila alqur'anu jumlatan wahida an saukar da alqur'ani jumla guda ma'ana lokaci guda ila sama'i duniya zuwa sama ta kusa fi lailatul qadr a daren lailatul qadr thumma nuzila ba'da zalika fi 20 sana sannan aka saukar da shi zuwa ga shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har tsawon shekara 20 sai da ya sauko shekara ɗaya ɗaya har 20 sannan aka ɗan samu yankewa na fatara inda Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul duha ma wadda aka rabbuka wa ma qada ubangijinka bai yi ban kwana da kai ba kuma ubangijinka bai ka ba dan sun ce to yanzu kan gashi nan duk da wahayin da aka kawo mishi an bari sai Allah ta'ala ya mai da musu martani cewa to kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ubangijinka bai ban kwana da kai ba kuma bai ka ba sadarin lailatul qadr sannan baya haka ya tsoko shekara 20 sannan da cikon ɗoriya. na ainihi shekara uku inda zai kammala shekara ashirin da uku sun makara sannan ya karanta wala ya tunaka bi matsalin ba za su zo maka da wani misali ba illa ji ina ka bil ba ce mun zo maka da gaskiya wa san tafsira da kuma mafi kyawun fassara duk wani misali da suka kawo maka to Allah zai zo ma da mafi kyawun misali na gaskiya da kuma mafi kyawun fassara a cikin alƙur'ani wa ƙur'anin Allah ta'ala ya ce wannan abin karantawa faraƙonahu mun rarrabe shi wannan alƙur'ani litaqra'ahu domin ka karanta shi alan nasu ga mutane ala tare da dadewa wa nazzalnahu tanzila kuma mun saukar da Alƙur'ani saukarwa ga nan mun rarrabe maka shi mun saukan maka da shi don ka karanta mutane tare da ainihi daɗewa. shekara ashirin da uku ana saukar da alkur'ani kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karantar da al'umma bayan da alkur'ani ya kammala sauka sai Allah ya karɓe rayuwarsa kuma shi kenan addini ya kammala malam ya ce wa min ma'alum wa ma'lumun wani abu ne sananne anna haza la ya kulu ibn abbasin waɗannan maganganu da aka karanto na asar guda uku ingantattu to abdullahi ibn abbasin baya haɗin su bai mahadin ra'ayi da tsintsan ra'ayi baiwa abdullahi ibn Abbas matsayi ne na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waye waɗi ra'ayi kawai mahadur ra'ayi tsintsan ra'ayi fa huwa mahmulun amma ala sama'i min annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yiwa Abdullahi ibn Abbas ya ji magana ga da kunne ne ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam au ko kuma mimman sami'ahu min annabi sallallahu alaihi wa sallam ko shi Abdullahi ibn Abbasin bai ji maganar ga annabi ba ya jiya ga wanda ya jiya ga annabi min ashabihi na daga cikin sahabbansa radiyallahu anhu wa mislu hadha irin wannan lahu hukumul marfu'i idan sahabi ya jiya ga sahabi dan uwa ne to yanzu wannan hadisi yana da hukuncin hadisin marfu'i saboda su sahabai ga baki ɗayan su adilai ne babu wani wanda akwai ma wanda adda illa ko ana son a san ya yana da inganci ko yana da tadalisi ko wani abu a'a li'anna alqa'idata saboda abinda ka'ida, inda immatul hadisi a wurin malama hadisi jagorori masana musalawal hadisi anna qaulas sahabi hakika maganar sahabi alladhi lam ya'khudh an isra'iliyat wanda kuma bai karbo daga bayani na isra'iliyat ba abinda yahuda suke shiryawa bi ma la majala lirra'i ga abinda babu wani fage ga ra'ayi ko fahimta fihi a cikinsa lahu kumur rab irin wannan yana da hukunci na zama ne hadisi marfu'i da haka kenan babu shakka lalle ne mu yadda cewa waɗannan asar da ya zan ga baki ɗaya an ruwaito su ne daga Abdullahi ibn Abbasin to mu ɗauka eh cewa lalle hadisai ne tabbatatu? tunda masu hajar malaman hadisi sun tabbatar da haka cewa hadisai ne da an kewaya an yi bibiya an gano cewa kuma hadisan sun tabbata sun inganta Kina yanzu idan mun lura da abin da ma karanta tun daga farko har zuwa inda muke a darasin namu na yau duk yana kewayo ne akan tabbatar da cewa Alƙur'ani ya sauko daga laul mahfuz zuwa baitul izza a sama ta kusa wanda ga dalilai da hujjoji sun tabbatar da haka sai ɓangare na biyu wanda zai magana mai yiwa a darasinmu na gaba dangane da abin da ya shahi saukowar alkur'ani ga babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ganin kamar lokaci ya yi ba to insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda lokaci nan ya kamata mu dakata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi muna muwafaƙa da dace Allah ya sa ayyukan musu zama dan bi ɗaya dashi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin سبحانك bi وبحمدك أشهد Allah ila إله إلا أنت wa وأتوب إليك